hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da ashirin da 25 ga watan february shekarar miladiya ta da sha 2017 wannan shine kasad na da goma sha biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imamul muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakarin zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islam sani allah ubangiji ya gafarta mashi littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi littafi ne na komai da ruwanka dangane da tarihi da tafarki da tsarin rayuwar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi malamai suna jinjina ga ibn qayyim saboda yadda ya kai matuka wajen tantance bayanai da tattara su a cikin wannan littafi na shi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin yana halin tafiya a inda ya je ƙasar makka don yin aikin hajji daga garinsu na dimashik allah ya saka mashi da alkhairi ah, ibn qayyim yana kawo mana bayanai dangane da tabbatar da wace rana ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama ya baro Madina don zuwa kasar Makka da nufin yin aikin hajji. wanda aka fi sani da suna hajjatul wada ya kawo maganganu daga al'imamu ibn hazmin al'andalusi Allah ya gafarta mashi wanda shi ya tafi akan cewa ranar alhamis ne ashirin da shidda ga wata shi kuma ibn qayyim yake mana gyara akan cewa wannan ashirin da shida ɗin ga watan ainihin wato juma'a ga watan to ya faru ne a ainihin wato ranar asabar ba ranar alhamis ba ya tattauna a kan masail da yawa dangane da asalin lafazin shi kan shi na dare da rana da yadda suke juyawa wajen ta'arifa ɗinsu da maganganun da ya kawo za mu tashi a inda yake cewa wa amma qawluhu innahu bata bizil hulaifa maganar da ibnu eh, eh, ibnu eh, hazmin ya kawo cewa manzon Allah ya kwana bizil hulaifa allailatal mustaqbala min yaumi khurujihi min almadina ila akhirih cewa annabi alaihi salatu wassalam ya kwana daren da ya biyo bayan yammacin da ya fito daga cikin madina a zulhulaifa ila akhirih zuwa ƙarshen wannan zancen fa innahu yalzamu min khurujihi yawm sabt Ƙarƙashin haka in ya zama an ce asabar ne to zai zama dole ne a ce an kuna muddatu safarihi sab'atu ayyam an kuna muddatu safarihi ayyam a ce to kenan kwanakin da yayi yana tafiya a hanya kwanaki bakwai ne fa hadha ajibun minhu malam ibnu al-qayyim yake cewa wannan magana tana da ban mamaki daga ibnu hazm fa innahu domin yadda abin yake idza kharaja yawm as-sabt in aka ce ran asabar ya fito Waƙad qad mina shahari ash-shahri ayyamin ko mun ji cewa kwanaki biyar ne suka rage a watan a daga wannan rana wadakhala makkata li arba'in mabayna min dhil hijja kuma ya zama ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya shiga garin makka ainihin wato bayan kwana hudu da shigar watan zulhijja fa bayyana khurujihi min madinati wa dukhulihi makkata sab'atu ayyami to ai kenan daga fitar shi zuwa barin madina zuwa shigan shi kasan makka akwai kwanaki bakwai wa hadha ghairu mushkilin bi wajhi min alwujuh babu wani rikici game da wannan fa inna tariqan lati salakaha ila makka min almadina wa bainaha wa bainaha hadha almiqdar domin hanyar da ya bi daga madina zuwa makka tsakankanin nisan na tsakankanin waɗannan garuruwa guda biyu gwargwadon tafiyan mako guda ne to don me za a yi istigrabin cewa ya za a yi a ce ya yi kwanaki bakwai a hanya babu wani mamaki a ciki wasairul arabi asra'u min sairil habari kuma tafiyar ƙauyawa shine arab anan tafiyar mutanen jeji ƙauyawa asra'u ta fi sauri min sairil habari fiye da tafiya 'yan birni da kasirin akan ababen hawa irin na da jakuna da raƙuma da dawakai da godiyoyi tafiyar da mutanen karkara suke yi ta fi tafiyar mutanen da 'yan birni suke ko a yanzu haka ne sauri da mutum na karkara zai a ƙafa ko a keke kai da aka haifa birni ba za ka yi wannan ba da baka da wannan training din akan haka ko la siyama wala siyama ma'a adamil mahamili wal kajawati waz istiqal yace kuma tafiya za ta ƙara sauri musamman da ya kasance babu almahamid babu mangalai mangala da take dauke da kaya akan jaki babu lodi mota mai daukan kaya in ta dauki kaya saurinta na raguwa haka mota ta cika da mutane saurinta yana raguwa ko hatta jirgin sama da gwargwadon lodin shi gwargwadon saurin shi ko to haka su ma waɗannan dabbobin su raƙumi da doki da makamantansu idan an cika musu kaya da betal hal sai saurinsu ya ragu idan an rage musu kaya sai saurinsu ya ƙaru to tafiyar ba tafiyar yaƙi ba ce Za ka babu guzurin makamai babu guzurin eh, kayan magani babu guzurin ruwa da makamantansu sai ya zama babu kaya masu nauyi wal ah, kajawat da kuma alkajawat wannan jam'i ne lafazin alkajawatu alkajawatu kamar da zaka ce alghabawatu haka alkajawatu lafazi ne wanda yake asalin shi ba larabci ne asalin shi daga yaren farisa ne kamar yadda suka bayyana a cikin al-mu'jamul faris al-arabi wani dictionary da ke bayyana kalmomin da suke larabci an aro su daga yaren farisa persian ma'anar shi jakar soja wanda soja ke saka kayan shi a ciki sai ke ce ma alkajawa za ga sojoji suna da wasu 'yan ƙananan jakunkuna da suke yawa a jikinsu da gefen ainihin kwibanyansu wanda suke saka kayan abincinsu da makamansu da abubuwan da suka bukata na gaggawa ita ke ma alkajawa da yaren farisa sai kuma wazzawamin da kuma azzawamin jam'u zamila azzamila hiya dabba almukhassasa li hamlil asqal ita ce dabba wadda aka keɓance ta raƙumi ko doki ko saniya wanda ake keɓance ta don ɗaukan abinci da sauran kaya ita ba a hawanta kamar ka ce truck ko trailer a cikin motoci waɗanda dama an yi dizainin ɗinsu ne don ɗaukan kaya kawai ba mutane ba to a dabbobi ma akwai irin waɗannan haka Ibn mandurin ya fassara a cikin littafin lisanul arab da ainihin Ibn al-asir a cikin littafin shi an-nihayatu fi gharib al-hadith wal ina fata mun gane da kyau jama'a to kaga babu waɗannan ah, abin nan kaya masu nauyi don haka ah, ana expecting tafiyar ta ƙara sauri kenan suka sai suka kawo cikin kwanaki bakwai babu mamaki a ciki wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai wannan shine karken bahasin da al-Imam Ibn al-Qayyim yayi dangane da mai da martani ga Ibn Hazm da kuma tabbatar da cewa tafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daga ainihin wato makka madina zuwa makka ya fare ta ne rana asabar asabar din nan daga zulhulaifa sannan asabar din nan 24 ga wata ba 26 ba kamar na faɗaɗa zuko 24 ga watan zulkada na shekarar da ya aikin hajjin shi na bankwana wallahu ta'ala a'lam sai ce udna ila siyaqi hajjihi ya gama wannan sakin lamba sai ce mu koma zuwa ga bayani akan koro magana dangane da aikin hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi fa sallat dhuhra bil madinati bil masjid arba'a bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama shiri sai ya salla azhar a Madina raka'a hudu thumma tarajjala sannan ya ainihin taji kansa wadda hana ya shafa mai a jikinsa wala bisa izarahu ya sanya wandansa ko kwarjallansa wa rida'ahu ya ainihin lullaba bargonsa ko ainihin mayafinsa kama a ce ya sa riga da wando da ciki da malfa da sauransu shi kenan sai ya fito wa kharaja baina zuhuri wal asr ya baro garin madina bayan an yi sallar azhar kafin ayi la'asar fa nazala bi zulhulaifa yazo ya da zango a ainihin zulhulaifa fa salla biha al asra rak'atayn yayi sallar la'asar a nan raka a biyu irin sallan matafi don ya riga ya baro gari duk da bai yi wani nisa na a zo a gani ba wannan na ƙara tabbatar da cewa sallar ainihin wato matafi kasuru ana fara yin ta ne da zaran sunan matafi ya hau kanka babu wani zango na musamman da za a ce sai in ka kai gare shi za ka fara sallar a kasuru wannan malikiya ce amma muhammadiya babu wannan ina fata mun gane wannan a cikin karatun manzo sallallahu alaihi wasallam babu wannan amma malikiya akwai cewa sai an kai mil 48 ko zango kaza ko zango kaza walillahi darul malikiyin sai ci gaba da cewa ah, wa salla hal maghriba wal isha'a was subha was zuhra anan yayi magriba yayi isha gari ya waye akai asuba rana tayi zawali akai azhar duka waɗannan sun tabbata a cikin ainihin hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ba da labarin aikin hajjin shi kamar hadisin ainihin da al-Imam al-Bukhari ya fitar dangane da sallar la'asar din da yayi a qasr azul hulaifa da kuma al-Imam an-Nasa'i ya fitar da hadisi akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi waɗannan salloli gaba ɗayan su a wannan waje fa salla biha khamsa salawati sai salloli biyar a wajen wa kana nisa'uhu kulluhunna ma'a gaba ɗaya matan shi gaba ɗayansu dukkansu su tara Wanzu Allah ya taho da su salawatullahi wa salamuhu alaihi wa radiyallahu hunna. wa tafa alaihinna na al-laila al-imam al-bukhari ya fitar daga Aisha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zagaye matan nan gaba ɗayansu cikin wannan dare sai da ya je kurin kowa a cikin su falamma arada al-ihrama yayin da yayi nufin wankan a daukan harama amin igtasala ghusulan saniyan sai wanka wanka na biyu li ihramihi wanka da yayi dan daura harama ghaira ghuslil jima'il awwal banda wankan da yayi na tsarkakuwa daga tarayya da yayi da matan shi wannan ha'ila yana daga cikin dalilai akan cewa idan wanka guda biyu na wajibi suka hadu ɗaya baya ɗauke ɗaya kowanne sai an yi shi a matsayin shi wani wajibi baya ɗauke wani sai inda dalili akan ɗaukewar kamar yadda sallar juma'a take tashi daga matsayin farilla ta kuma musabi ga musulmin da suka yi sallar idi a ranar juma'a wannan ya tabbata a cikin sunna kamar yadda ainihin al'imamul bukhari da abu dawuda suka fita daga sahabi abdullahi dan abbas sannan game da wanka ka dinga karanta littafin al'imamu muhaddis asr muhammad nasir albani Allah ya gafarta mishi a cikin tamamul minna fi aliki taliqi ala fiqh sunna ya tantance wannan bayani insha Allah ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة yace ibnu hazmin bai ambaci wankan nan na biyu ba shi ya ambaci ne kawai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wankan janaba a wannan lokaci wa Taraka taraka ba'dun nasi dhikrahu sai aka samu wasu malamai da dama suka ki ambatan wannan wankan fa imma an yakuna tarakahu amdan ko dai kace ibnu hazmin da sauran wasu malamai sun ki ambatan wannan wankan na biyu ne da gangan li'annahu lam yathbut indahu saboda a wurin ibnu hazmin wannan wankan bai tabbata ba wa imma an yakuna tarakahu sahwan minhu ko ya zama rafkan ce ya tabbata amma ya manta wajen rubutun wa qad qala zaid ibn thabit innahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallama tajarrada li ihlalihi wa iktasala alalin ya tabbata kamar da al-imam at-tirmidhi ya ruwaito da al-imam al-baihaqi da darimi da isnadi kyakkyawa cewa sahabi zaid dan thabit yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kwabe suturarsa ya shiga banɗaki ya yi wanka dan ihrami qala tirmidhi hadithun hasanun gharibun tirmidhi da ya kawo wannan hadisi yace hadisi ne kyakkyawa wanda ke da hanya ɗaya. hadisi ne tabbatacce insha Allah wa zakara ad-darqutni hakanan al-imamu abul husayn ad-darqutni ya bada labari a cikin sunan dinsa an aisha ta qalat daga sayyidatina aisha Allah ya ƙara mata da take cewa كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بختمي وأشنان تتي منزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا idan yayi niyyayin harama ghasala ra'sahu yakan wanke kansa bi da kalkashi shine khitmi kokorus kenan ko da ingilishi kokorus kalkashi wannan ana yin wankin kai da shi don maganin daudar kai da amosani da makamantansu wa ushnan da kuma kanwa potash shi ne ushnan yakan yi sabulu da waɗannan guda biyun sai wanke kan shi don datti ya fita sosai thumma tayyabtuhu bi biyar aisha biyadiha sannan aisha ta mishi ainihin wato ta gyara mai jikinsa ta shafa mishi mai da turare mai kanshi da hannunta bi zariratin wa tsibin fihi miskun fi badinihi wa ra'asihi ta hanyar ainihin zarira shine turare wanda yake ainihin wato turare da turare kamar turare na mai haka kamar mai mai kanshi wa tsibin da kuma turare na ruwa fihi miskun an sanya wa turaren turaren muski an yi mix ɗinsa da muski fi badini ta shafa mai a jikin jikinsa alaihi salawatullahi wa salamuhu wa ra'asi kuma ta goga mishi a kan shi duk wani na nuna mustahabbancin idan mutum ya zo yin ihrami ya gyara jikin shi ya wanke ya saka turare ya saka mai saboda kwanakin da za su biyo baya waɗannan abubuwan ba su halasta gare shi ba gara tun wuri ya samu abin da zai rage mishi karnin jiki da ainihin dauɗa hatta kana wabidal misku miski yura har ya kasance ana ganin wabid haske walƙiya ana ganin stain na wannan almiskin yura fi ana ganin shi a jikin ainihin wato abin nan gaɓoɓinsa, walihiyatihi da kuma jikin gemunsa ana gani a jikin ainihin wato jikinsa da gemunsa haka al-Imam bukhari ya fitar da wannan hadisi da shi da al-Imam Muslim daga Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha sun masta damahu walam ya gusulhu sannan manzo Allah kuma ya bar wannan abin nan tambari ko stand din na almiskin bai wanke shi ba thumma labisa izarahu wa ridaahu ya sake sanya kwarjallansa da kuma ainihin mayafinsa thumma sallar zuhra raka'ataini yayi sallar azhar raka'a biyu thumma ahalla bil hajji wal umrati fi musallahu sannan anan inda yake zauna inda yayi sallah ya ce labbaika Allahumma hajjan wa umratan ko umratan wa hajjan yayi kirani kenan ya gwama su walam yunkal an anhu annahu salla lil ihrami raka'ataini ghayra fardi dhuhri ba a cirato cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasu raka'o'i musamman na guda biyu da ake cewa raka'atul ihram da mutane suke yi manzon Allah ba malan fiqh ne suka sunnanta mutane suka musabanta musu da wannan baya cikin asalin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sanda zaka ihrami sai kai sallah shi dai ya zo mishi daidai da lokacin sallah zaka in ya faru ga wani daidai lokacin sallah babu laifi a bayan sa amma babu wata sallah ta musamman da ake yi dan shiga harami wannan ma al-Imam muslim ya fitar da wannan riwaya da ke tabbatar da cewa manzon Allah yayi ah, harama nan take bayan ya gama sallah a cikin littafin sahihu muslim daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu malai ya ci gaba da cewa wa qallada qabla al-ihrami nudubahu alaini wa ash'araha fi janibiha al-ayman kafin yayi ihramin ya sanya ma ainihin raqumarsa ko raƙumansa na ihrami ya musu alama da takalma da ya rataya musu a jikinsu alama ce ake ma dabbobin harami sai a musu ainihin wato a rataya musu wani tsimma ko wani kyalle ko a dora musu abu makamancin haka wa ash'araha fi janibil ayman ya mata ish'ari shine aka dan tsargi jikinta jini ya dan fito haka aka mata tabo ta bangaren dama fa shakka safhata sinamiha ya dan tsaga jikin tozanta wasalata addama anha to sallatar dama ko wa dama jini ya fito daga cikinta wannan shine sunna jama'a malaman mazhabin hanafiya Allah ya gafarta musu suka ce wannan musula ne eh, wannan kuma alkaba'i ne su kuma suka yi ina fata mun gani. haka yake a hanafiya asan hanafiya suna da jur'a jur'a in the sense that idan suka riga suka sa ka'ida to idan suka ci karo da wani hadisi ko wani karatu ya saba wa ka'idar ba sa sauka daga ka'idarsu suna da taurin kai akan biye wa ka'idarsu kwatankwacinsu kwatankwacin malaman na hawan basara wajen irin wannan taurin kan abin mamaki mazhabin hawan kufa kuma bai da wannan bai da wannan abin nan din stagnation din yana da muruna yana da flexibility shi kuma in yayi suka sa ka'ida in suka ga wata wani larabci ko wani ainihin abu ko wata aya ta saba ka'ida sai su canza ka'ida sai su ce to an samu canji amma a fiƙi ba sa yin haka tare da cewa waɗannan kufawan su ne dai hanafawa kuma su ne malaman nahun kufa galibinsu su ne kuma ƙura'u to a wannan wurin sun yi ta'addanci jama'a ba daidai ba ne manzan Allah ya yi abu a gaya muku ku ce a ku ba ku yadda ba suna da irin wannan da yawa jama'a cikin hanafiya suna da irin wannan ba su yadda da ɗaga hannu a wurin ainihin wato sallah ana daddagawa ba za su ce wai wasa ne a sallah motsi ne ba hanafi da aka in yana sallah in ya saki hannun shi inda ka san bai da hannu ba zai motsa hannun ba ba sai da kada yatsa ba kuma manzo Allah ya kada ba sai da kaza ba abubuwa da dama suna nan ka karanta littafin musannaf na malam Abdurrazzaq As-Sanani a can karshe karshe da yayi kitabun raddi ala abi hanifa yadda yake akwai kitabun nikahi kitabun talaki kitabu kaza kitabu kaza ko kuma kitabun raddi ala abi hanifa sai kawo hadisi ya ce babin da ke magana akan kaza Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai ce Abu Hanifa kuma ya faɗa aka san haka Allah ya gafarta mishi wannan ya faru saboda karancin hadisai a mazhabin a lokacin da suka kafa mazhabin da kuma ainihin mabade da suka kafa mazhabin akai shi yasa in dai magana mazhaba ce jama'a kamar yadda ibnu taymiya ya bayyana a cikin fatawa dinsa da kuma littafin shi mai suna wanda ya akan tarjihi mazhabi malikin alal mazahibi littafi ne yana nan a cikin fatawa ta ta limamu shekul islamu ibn taimiyya cewa inda mazhaba ce to babu mazhaba mu'tadila irin ta imamu malik wajen ka'idojin da aka gina ta wanda suke dacewa da sunna dan shi imamu ahmad mu kiyaye shi bai da mazhaba mazhaba shi kawai hadisi wasu ne suka zo daga baya suka tattara fatoyin imamu ahmad suka sa mata suna mazhaba su ne su khallal huwa wa gulamuhu da abu ya alal farra da wanda suka bi baya ibn rajab al-hanbali waɗannan dai hanabila sadatul hanabila sune da karfin tsiya suka mai da abin mazhaba amma shi ma muhammad bai taba yadda ya kafa mazhaba ba kawai mazhaba shi hadisi ina fata mun gane wannan da abin da yake fatawa kenan da yadda yake karantawa shi kenan dan san da yake raye ba a rubuta fatawarsa in ya bada fatawa ba yadda a rubuta balantana kai ta gaba sai bayan rasuwarsa waɗannan suka taso su khallalu suka zo suka yi tabin inda ɗaliban shi suke suna curowa suna tara su suka tara fatoyinsa kitabu tarajul kitabu kaza kitabu kaza ga sunan da dama fatoyin al Ahmad amma in ka gwada tsakanin mazhabin Maliku da mazhabin Shafi'i da mazhabin Abu Hanifa waɗanda waɗannan a aikace sun yi riyadar mazhabinsu sun tsara shi sun suna da tafarkin da suke a kai ko to na imamu Malik ya fi sauran zama ya mu'tadila saboda ƙa'idojin da ya gina mazhabin shi akai na ainihin wato ƙur'ani hadisi ijma'i kafin ƙiyasi akwai amalu halin madina sannan akwai fatawar sahaba sannan akwai saddu zari'a sannan akwai ainihin wato shar'u man qablana akwai istisan akwai istishab suna nan har wajen ƙa'ida goma sha shida da malikiya suke bi wajen tabbatar da hukunce-hukunce sai zama da dama daga cikin hukunce-hukuncensu ko da ba su da hadisi a kai suna dacewa da mabazi amma na addinin musulunci daga baya ne aka zo ka samu malikiya suka zama cima zaune suka zama yan ta'assubanci suka zama ba su san abin da suke a malikiya ba irin waɗannan namun lokal malikiya shine suka bata malikiya suna ko kuma waɗanda tsaba ragin ta'assubanci yasa suka rufe idan su suka yi ta yin abin da suka gada ba irin su ainihin abul walid baji Allah ya gafarta mai saboda faɗan da suke da sibu na suka rufa ido suka yi ta yi ko kuma waɗanda ga ilimin amma kuma suna ɗan saka san kai irin su alƙadu iyad irin ainihin ibnu abdulbarri da makamantansu irin abubakar ibn La'arabi. waɗannan duk malamai ne sun kai malamai amma za ka ga suna ɗan sa san kai wata rana eh, namu namu in ka karanta musamman littafin tartibul mutadarik na ainihin alƙadu iyad sai da ya babi musamman shi ma don nuna falalan malikiya da cewa ta fi kowane mazhabi dacewa da sunna ba irin na ibnu taimiyya kuma yi ba shi nashi na son kai ne don karanta tarihin shi alƙadi iyad ɗin ko kuma tarihin maliku amin a cikin sai alamin nubala sai da zahabi ya ta ciro waɗannan maganganu yana raddin su cewa a ƙadi iyad wannan son kai ne wannan ba daidai ba ne almuhim mazhabin abu hanifa a nan sun kwafsa don manzan allah ya yi abu suka ce ba addini ba ne wannan kuskure ne allah ya gafarta musu malam ya ci gaba da cewa ah, wa inna ma qulna innahu ahrama qarinan li bid'atin wa 20 hadithan sahihatan sarihatan fi zalika to ya sake sakin wata lamba jama'a wannan mas'alar shin wani irin ihrami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mun ji anan ya kawo mana cewa manzo Allah ahalla bil hajji wal umra yayi tahalluli da aikin hajji ne da umara ma'ana yayi kirani ne ko to wannan mas'alar akwai wanda suke ganin ba haka bane daga ciki akwai malikiya imamu malik ya fito karara ya ce ifradi ne al-imamu shafi'i yana da zance kala biyu wata rana ya ce ifradi ne wata rana ya ce kirani ne amma ifradi ya fi wato su abin da suke ganin ya fi shine ka niyyar zuwa aikin haji shi kadai aikin haji zakai karka gwama shi da umara bayan ka dawo garinku kuma ka sake yin niyya kai tafiya ta musamman ka je kai umara kowace mufrada aikin hajji daban umara daban wannan shine ifradi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kirani sannan ya bada fatawa cewa kowa ya maida nashi ta tamattu'i sai wanda ya koro hadaya zamu zo mu ji wannan a gaba insha Allah to sai ya zama an yi maganganu ta yawa akan wannan mas'alar zaka yi kuma littafin tafsir na al-Imam al-Qurtubi zaka ga maganganun haka littafin at-tamhidu lima fil min al-ma'ani wal asani haka littafin fathul bari da mafi yawan mutawwalat kamar al-mughni na ibnu qudamah al-maqdisi duka zaka ga tattaunawa akan waɗannan masail din haka ibnu hazm a cikin hajjatul wada'i din shi da kuma littafin shi muhalla shi ma ya tattauna akan wannan mas'ala to yanzu zai ƙara sakin lamba akan wannan kaga tun daga nan shafi na 107 ko sai mun kai shafi na 158 yana yin wannan mas'ala shafi wajen hamsin da ɗaya ya sake sakin lamba ba yanzu nan ya ce mana bari mu koma siyakin aikin hajjin ba to yana kuma kuma ya ƙara zamiyawa kuma ya ƙara ya ƙara kuma wani waje saboda karatun ya cika mai cikin shi ne jama'a Allah ƙara mushi rahama ya ce muna da hadisai guda ashirin da wani abu zai yi raddi ne ga masu cewa ba ba kirani ba ne muna da hadisai guda ashirin da wani abu wanda su tabbatar da haka daga ciki ahaduha hadisi na farko ma akhrajahu fi sahihaini abinda bukhari da muslim suka fitar a cikin littafansu an ibn umar daga ibn umar qala yace tamatta rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fi hajjatil wada'i bil umrati ila al manzan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yayi tamattu'in aikin hajji da umara irin wannan a yaren alqur'ani ma'anar shi kirani in ka ji sun ce tamatta a bilhajjati hajjati wal umra to ba yadda kake fahimtar tamattu iya ran malam ba a tamattu iya nan yin su agwama da juna wa ahada yayi hadaya fasaqa ma'ahul hadiya ya kwararo hadayarsa min dhul hulaifa tun daga dhul hulaifa haka ainihin ya tabbata kuma wannan cewa tamattu innan kirani ne haka Al'imamu Ahmad ibn Hanbal ya fasara da sauran malamai wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya fara aikinsa na umara fa ahalla bil umrati yace labbaika allahumma umratan thumma ahalla bil hajj sannan daga baya kuma bayan ya gama umara yazo yi ainihin wato aikin hajji wa zakara al haditha sai al imam al bukhari da muslim suka ambaci hadisin zuwa karshen shi a cikin ainihin littafansu kaji hujja ta farko وثانيهما تبيو ما أخرجاه في الصحيحين أيضا عن عروة an عائشة أخبرت أن عائشة أخبرته an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi misli hadith ibn umara sawa'an hakanan ainihin wato wannan babban tabi'i urwatu dan zubair Allah ya kara mishi rahama ya ruwaito daga goggonsa Aisha radiyallahu anha cewa ta labarta mishi irin hadisin Abdullahi dan Umar keke da keke wannan ma Bukhari ta da shi da Muslim salisuhuma dalili na uku ma rawa muslimun an fi sahihi min hadisi qutaybata an laifi layfi an nafi'in an ibn umara daga qutaybatu dan sa'id daga allais ibn sari al-misri daga nafi' maula ibn umara daga abdullahi dan umar sahabi Allah ya kara masa yarda da shi da babansa annahu qarana bil hajj ila al-umra cewa yayi shi sahabi din abdullahi dan umar yayi kiranin aikin hajji da umara wa tafa lahuma tawafan wahidan yi musu tawafin aikin hajji guda daya ma'anar tawafi anan sa'ayi tsakanin safa da marwa domin mai aikin hajjin kirani idan ya zo ya yi tsawafi ga ɗakin Allah ba zai sa'ayi ba mu kiyaye ba zai sa'ayi ba zai ci gaba da zama da kayan ihrami yana jiran takwas ga wata ne sai ya je ya yi sha'air da ake gaba ɗaya amina da laifa da dawowa mina da tsayuwa arafa Bi ya gama su gaba ɗaya sai zo ya tsawaful ifada ya sake kewaye ɗakin Allah su bakwai sai ya tafi ya je sa'ayi idan yayi wannan sa'ayin shine zai dawo ya wanke ya yanke gashin sa da sauransu to da sa'ayi ɗaya shi ake nufi da wa tafa lahumu wahidan Sun makala sannan Abdullahi dan Umar bayan yayi irin wannan aikin hajji sai ya ce haka za fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace haka manzan Allah waɗannan duka hadisai ne ingantattu a cikin littafin sai muslim shi ruwaito wannan rabi'uhuma na hudunsu ma rawa abu dawuda anin nufaili qala haddathana zuhairun هو ابن معاوية قال حدثنا إسحاق أم مجاهد يد حديث يكي شيني الإمام أبو داود يتي حدثنا النفيلي شيني عبد الله ابن محمد ابن محمد بن علي عبد الله بن محمد بن علي ابن نفيل آه الحراني كنا أبو جعفر الحراني babban malami ne na su imamu al-bukhari da abu dawuda malamin hadisi ne kwararre yana da hadisi a cikin littafin bukhari da al-kutubul arba'a a cikin ashabul kutubus sita muslim ne kawai ya fitar da hadisin shi ba to wannan malami yace haddathana zuhairun zuhair ibn muawiya mu kiyaye jama'a wannan zuhair ibn muawiya sika ne amintacce ne amma malamin shi a cikin wannan isnadin za ku ga yace ce ishaku ko haka yace ce a naku? Eh? abu ishaq me yake ishaq ko abu ishaq ishaq to kuskure ne na inji amma abu ishaqa ne in ka koma cikin sunan na abu Dawuda, abu ishaqa ne asabi'i sabii abu ishaq asabi'i sabii shine amr ibn Abdullahi al-hamdani abu ishaq asabi'i babban malamin hadisi wanda ya rayu ya rasu hijira da shekara 129 ina fata mun gane wannan yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita. malamin hadisi ne fiƙa ne min rijalis sita lakinnahu mudallis kuma anan mukalla da kyau wa kan an'anahu illa ta ɗaya kenan illa ta biyu kuma zuhair ibn muawiya ya ji karatu ne daga malamin shi abu Isaka sabii a ƙarshen rayuwar malam abu Isaka sabii malam abu ishaq sabii kuma ya samu ikhtilati a ƙarshen rayuwarsa haka za ka gani ka bi tarihinsa a cikin littattafan tarajimu na mazaje kamar littafin ainihin wato tahzibu tahzib na al-imamu ibnu hajar kamar littafin ainihin wato al-jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim kamar littafin ainihin wato abin nan al-kamilu fi du'afa'ir rijali na ainihin al-imamu ibnu adiy al-jurjani duka da sauran wasu littafai wanda ba wannan ba za ka ga bayanai dalla-dalla game da abu isa sabi'i da kuma ikhtilatin da ya samu da kuma bayani akan cewa ainihin wato yana da matsala ta an'ana za ga mala albani sau da dama a cikin silsilar sahiha amin abba'ifa yana illanta wasu hadisai kamar wannan a cikin ba'ifu abi bawuda al albani muhammad din allah ya gafata mashi ya illanta wannan hadisi a cikin ba'ifu abi dawuda da cewa hadisi ne mai rauni saboda wannan illolin guda biyu farko kasancewa abu isa sabi'i ya yi an ya ce an mujahidin sannan kuma na biyu kasancewa zuhairu ibn mu'awiya ya ji a gare shi ne bayan ikhtilati baya ga wannan akwai ta illa kuma har ila yau wanda wasu malamai suke tambihi zuwa gare ta shine cewa akwai tababa game da tabbatar cewa ma abu ishaqa ya ji hadisi daga mujahid sai zama kenan yanzu illa ba an ana bace kade har da inqita'i ala ayyi hal haza isnadun da'ifun bil marra ina fata mun gane jama'a a takeice yace su'il ibn umara an tambayi sahabi abdullahi dan umar kam i'tamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama umara no manzon Allah yi fa qala marrataini yace sau biyu fa qalat aisha sai labari ya kai ga aisha sai take cewa laqad alima ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama i'tamara salasan siwallati qarana bi hajjatihi aiko fa ibnu umara ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umara sau uku bayan umarar da ya gwama da aikin hajjinsa wannan dai kaji cewa isnadi ne da'ifi amma al-matnu lahu shawahid tu'ayyiduhu sai yake cewa walam yunaqid hadha qawl ibn umara wannan bai warware magana ibn umar babu cin karo da yace innahu sallallahu alaihi wasallama qarana bainal hajj wal umra da muka ji a baya li'annahu arada al-umrata al-kamilata al-mufrada dan yana nufin umara cikakkiya wadda ke zaman kanta wala raiba annahuma ni. nan da yace umara guda biyu umara cikakkiya wadda ba a haɗa ta da aikin hajji ba to guda biyun ce tabbas umratul qada'i wa umratul ji'rana umrar nan da ake ce umratul qada wadda aka yi ta shekara da ta zagayo bayan hudaybiya da kuma umrar ji'rana Wadda ya yi ta bayan dawo shi daga ainihin hunain a hawazi waɗannan su ne umra cikakkiya wadda aka cika ta kaga ai umarar hudebiya ba a cika ba ita kuma umar aikin haji tana da wani shakali daban kasancewa an gwama ta da aikin haji ya zama sa'ayi ɗaya aka yi musu to shi ne yake fassara mana wancan hadisin ala farri sihati cewa da yace umara guda biyu manzon Allah yi yana nufin umara mai zaman kanta wacce ba a samu matsala ba wacce kuma ba a gwamata da aikin hajji ba malam ya ci gaba da cewa wa aisha radiyallahu anha aradatul umratayn almustaqillatayn wa umrat al wallati sudda anha wala rayba annaha arba'un ita kuma aisha take cewa guda hudu tana nufin waɗannan umara guda biyu kaba da ji'rana sannan wa umratal qirani da umarar da ya gwama da aikin hajjin shi sannan kuma wallati sudda anha da wacce aka hana shi kaiwa zuwa gare ta ta hudaybiya kenan ko wala raiba annaha arba'un da aka babu kokonto akan cewa hudu ne kaga dukkanin su kowa akwai abin da yake nufi kenan dalili na biyar mala yace khamisuha ma rawahu sufyan ath-thawri an ja'far ibn muhammad an abihi an jabir ibn abdullah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi hajja salasa hijaj riwaya ainihin jabiru dan abdullah wadda mun karanta ta a baya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin hajji guda uku hijjataini qabla an yuhajir yayi aikin hajji sau biyu kafin hijira wa hijja ba'da ma hajara ma'aha umra da kuma aikin hajji guda ɗaya, wanda yayi bayan ya hijira tare da umra kaga kenan ya gwamata da umra rawahu tirmidhi wa ghayruhu tirmidhi ya fitar da wannan shi wasu malamai ya gabata a baya sadisuha ma rawahu abu dauda عن النفيل وقتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن الأبطار عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس قال هر إلى الإمام أبو daga malam Abdullahi ibn Muhammad ibn Ali ibn Nufail da kuma malam kutaibatu dan Sa'id babban malami waɗannan malamai gaba ɗayan su suka ce daga Dawud ibn Abdurrahman al shi kuma daga Amr dan Dinar daga Ikrima ibn Ammar maula ibn Abbas kenan daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa Ya ce i'tamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yayi umara arba'a umarin yayi umara sau hudu wato haka kamar yadda muka ji a baya haka ake karanta ire-iren waɗannan wuraren muzakkar da muannas muannas da muzakkar baina adadi wal ma'dud kamar yadda Allah yake cewa sakharaha alaihin saba'a layalin wa samaniyata ayyamin kaga sab'a layal lailatun ta mace ne sai a maida adadin ya zama namiji haka samaniyata ayyamin yawmun namiji ne ko sai a maida adadin ya zama ta mace nan aka ce sab'a layalin ba a ce sab'a ba can kuma aka ce samaniyata ba a ce samanin ba to shine irin wannan daga cikin kuntuna ibnu ibnu al qaymi ya mana bayani akan wannan a baya game da lissafin dare da rana na kwanakin wata yace umrata al-hudaybiya akwai umarar hudaybiya wasaniya hina tawata'u ala umratin min qabil ta biyu kuma da aka yi ittifaki aka yadda cewa an yi yarjejeniya zai zo ya umara baɗi wasalisa ta uku kuma min ji'irana daga ji'irana warabi'a ta hudu kuma allati qarana ma'aha hajjatahu wanda ya gwamata da aikin haji al abu dauda ya fitar da wannan riwaya haka al-imamu at-tirmidhi da isnadi tabbatacce haka al ibnu majah shi ma ya fitar dukkaninsu daga sahabi abdullahi dan umar abdullahi dan in Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa al-abbas wa sabi'uha ma rawahu al-bukhari fi sahihihi an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala riwaya al-imam al-bukhari a cikin as-sahih dinsa daga sahabi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda qala Umar yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bi wadi al-aqiq yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wadi al-aqiq akan hanyar zuwa Makka kenan yaqulu yana cewa ataniya laylata ati min rabbi azza wa jalla wani dan sako ya zo mini daga Allah na ubangiji madaukakin sarki cikin daren nan faqala yace da ni salli fi hadha al-wadi al-mubarak kai sallah a wannan kwazazzabo mai albarka wa kul ka ce umratun fi hajja kai ta halili da cewa umra a cikin aikin hajji wannan hadisi kamar da malam ya faɗa bukhari ne fitar da shi a cikin ainihin wato almanasik a cikin kitabul hajji a cikin kitabul ya fitar da shi wa saminuha na takwas ma rawahu abu dawuda an albara ibn azib qala kuntu ma ali radiyallahu anhu hina amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alal yamani na kasance in ji bara'u dan azib ina tare da sayyidina ali Allah ya kara masa yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi gwamna ko kwamishina ko kace ainihin wato kantoma a kasar Yaman fa asabtu ma'ahu awaqiyya min zahabin na samu wasu ƙuƙiyoyi na samu dukiya ta zinare da na mallaka falamma qadima aliyu min al-yaman yayin da sayyidina ali ya taho daga ƙasar yaman ala rasulillahi sallallahu alaihi ya iske manzon Allah a kasar makka wajen aikin haji qala sai yace wajadtu fatimata radiyallahu anha qad labisat thiyaban sabighatin ya rasulullahi nazo na samu fatima ne a cikin kasar makka ta zo aikin haji kuma ta sanya tufa wanda aka yi musu rini ma'ana ta ci gayu kenan wa qad nadahat albayta bi naduhin ta kuma faffesa turare a cikin gidan kamar ba gidan ma'aikata aikin hajji ba faƙalat sai ta ce malaka me ya faru ne fa inna rasulallah sallallahu sallama kad amara ashabahu fa ahal ai manzon Allah ne yace duka mu cire ihramin mu wanda bamu koro hadaya ba idan muka yi umara mu cire ihramin mu mu mai da shi tamattu'i qala sayyidina ali yace faƙultu laha sai na ce da ita inni a halaltu bi ihlalin nabi sallallahu alaihi wasallama to ni dai da zan taho daga ƙasar yaman cewa na yi duk irin haramar da manzan Allah ya ɗauka ni ma ita na ɗauka so da manzan Allah ba shi da matsala za ka iya yin duk wani abu ka sha alwashi a kan shi ƙala sai na ali ya ce fataitun nabiya sallallahu alaihi wasallama sai na tafi gun manzan Allah fa sai ya ce kaifa sana'ata yaya kace a wajen haramarka qala qultu ahalaltu bi ihlalin nabi sallallahu alaihi wasallam yace na ce ne nayi tahalluli na dauki harama irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah yace fa inni qad suktul hadiya ni kam to na taho da hadaya wa qarantu kuma ni kirani nake yi wa zakara al ya ambaci hadisin zuwa karshe al-imamu abu dawud ya fitar da shi a cikin kitabul manasik cikin sunan dinsa da al-imamu ainihin an-nasa'i sai dai wannan hadisin jama'a a yadda yake haka isnadin sa akwai maganganun da malamai suka yi a cikin isnadin sa akwai mutane guda biyu akwai Yusuf ibnu Abi Ishaq as sabiidin ko kuma shi kanshi Abu Ishaq as sabiidin yana riwaya wato shi baban dan yayi riwaya da gare shi tare da cewa Yunus ibnu Abi Ishaq na daga cikin <coughs> mazajen sayyid Muslim baban shi kuma mun ji cewa mudallisi ne ko al'imamu ibn hajirin ya kyautata isnadin nan ya tabbatar da shi amma alhafizul munziri shi ya illanta riwaya ya illanta ta da ainihin yunusu ɗan gidan abi ishaƙa sabi'i tare da cewa yunusu duk da in ka karanta tarjamasa za ka ji an ce yana da kurakurai amma ya fi baban ainihin ƙarancin matsala tunda shi baya ta dilisanci a takaice waɗannan maganganun malamai sun yi su akan isnadin da aka isnadin ba za a ce ya sha kai tsaye ba amma dai yana da mutaba'at da suka tabbatar da wannan kissa a cikin sahih bukhari da wasu littafai ina fata mun gane wa tasi'uha ma rawahu nasa'i an imrana ibn yazid dimashqi haddathana isa ibn yunus qala haddathana al-a'mash an muslim al-batin daga muslim ibn imran al-batin an ali ibn al-husayn an marwan ibn al-hakam qala daga marwan dan hakam yace kuntu jalisan inda usmana ina zaune tare da mai na usmanu fa sami'a aliyan radiyallahu anhu yulabbi bi umratin wa hajjatin sai sayyidina usman yaji sayyidina aliyu yana talbiya yana cewa labbaik allahumma umratan fi hajjatin yana talbiya ta kirani kenan fa qala na usman yana matsayin halifar musulunci sai ce alamta kuntun ha an haza wani irin kunnan kashi ne wannan aliyu ashe ba an hana ka wannan ba ashe ba an ce kada wanda yayi harama da kirani ba qala bala yace gaskiya ne kun hana ku sarakuna kun hana lakinni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yulabbi bihi ma jami'a amma ni dai na ji manzon Allah yana yi falam ada qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam liqaulika kuma wallahi ba zan ban magana manzo Allah saboda kai ba ina masu cewa wa sunnatul khulafa'ir rashidina al mahdiina da lazumin fasarar su anan to sai bu sunnan halifofi yayi wadi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ba zan bari ba dole kuma haka aka kyale shi abin da ya gamsu da shi wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi da isnadi tabbatacce daga ainihin wato sahabi abin nan abin nan sayyidina Ali radiyallahu anhu mala ya ci gaba da cewa wa ashiruha ta goma daga cikin hujjojin tabbatar da cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya yayi kirani ne ma rawahu muslimun fi sayi min hadisi shu'ba an humayd ibn hilal qala sami'tu mutarrifan qala qala imran ibn husayn mutarrif yace na ji imran dan husayn yana cewa uhaddithuka hadifan asa Allahu an yanfa'aka bi bari in koya maka karatun da in Allah ya so zaka ci moriyarsa inna rasulallahi sallallahu sallama sunna ce babu babu shakka akan cin moriyarta ko yace manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance jama'a baina hajjatin wa umratin ya hada aikin hajji da umara thumma lam yanha anhu hatta mata sannan bai hana yin kirani ba har ya mutu walam yanzil qur'anun yuharrimuhu kuma ba a samu qur'ani ya sauka ya haramta yin kirani ba amma kirani ya tabbata ne kawai ga wanda ya taho da dabba amma wanda bai taho da dabba ba sai dai ya tamattu za mu zo mu ji wannan insha Allah wannan tafsilin malai ci gaba da cewa wa hadi ashurha ma rawahu yahya ibn sa'id al-qattan wa sufyan ibn uyayna an isma'il ibn abi khalid an abdullah ibn abi qatada an abihi daga baban shi abu qatada qala abu qatada yace inna ma jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bainal hajj wal umra abinda yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin hada aikin hajji da umara yayi kirani li'annahu alima annahu la yahujju ba'da saboda ya sani cewa ba zai wani aikin hajji a bayan wannan ba walahu turqun sahiha ilaihima yana da hanyoyi ingantattu zuwa ga wannan riwaya na da hanyoyi ingantattu zuwa ga Yahya dan Sa'id al-Qattan da Sufyan dan Uyayna kamar yadda zaka ga Ibn Hazm ya kawo wasu hanyoyin a cikin ainihin littafin shi hajjatul wada wannan riwaya ce tabbatacciya daga gare su insha Allah thani asharuha thani ashariha ma rawahu al-imam ahmad min hadith suraqah ibn malik qala al-imam ahmad ya ruwaito a cikin musnad a riwayar suraqah ibn malik al-mudlaj yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suraqah Allah ya kara masa yadda yace naji manzon Allah ya kula yana cewa دخلت umratu في الحج إلى يوم القيامة umara da aikin hajji sun shiga cikin juna har tashin duniya yace sai washabbaka baina sai ya ritsa hannayen shi ya shigar da yatsu cikin wasu domin suraka na daga cikin mutanen da sun dade suna yin aikin hajji kuma ba sa yin tamattu'i a jahiliya suna ganin wani bala'i ne yin tamattu'i sai dai su kirani ko ifradi sai ya zama ya taho bayi da abin yin hadaya da ya shigo da shi manzo Allah ya sa shi ya fasu sai ya shiga cikin rudani yana ta tambaya yana ta tambaya har da yace ya manzan Allah wannan sassaucin da kai cewa ayi ta matu'i gare mu ne kadai ko ko har abada manzan Allah yace har abada wannan manzan Allah yace da ba dan ni ma nazo da hadaya ba da tamattu'i zan yi yanzu wannan yana cewa ta matu'i ya fa kirani fa lalakin. Dan manzo Allah ya yi tamannin ya yi shi amma ya samu kanshi a cikin kuncin da ba zai iya yi ba wannan shine abin da ya tabbata cewa ta matu'i. ya fi falala fiye da kirani amma kirani ya fi dacewa ga wanda ya zo da hadaya daga wajen harin, shi ba zai wani abu ba sai kirani malam ya ci gaba da cewa ah, wa annabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada ko manzon Allah ya kirani a aikin hajjin bankwana haka ainihin wato ah, wannan aka ruwaito shi a cikin littafin musnad na al-imamu ahmad nan sahih na ainihin wato a. Ah, <clears throat> ya inganta a cikin sai na Imam Muslim daga Jabir sai dai wannan riwaya ta surakatu dan Malik a cikin isnadinta akwai wani mutum mai suna Dawud ibn Yazid al-Audi Dawud ibn Yazid al-Audi al-Audi bil Hamza wannan mutumi malaman hadisi sun yi maganganu akan shi sai dai a karke an tike akan cewa hadithuhu la yanzilu an darajatil hasan hadisin shi baya sauka daga matakin kyautatuwa musamman a irin wannan da yake ya samu mutaba'a da isnadi sahihi ko kuma ka ce shahid kenan da isnadi sahihi daga Jabir dan Abdullahi kamar da al-Imam Muslim ya fitar ainihin daga sahabi Suraqatu dan Malik ha ila yau wato Jabir ya bada kissar cewa Suraqatu dan Malik yayi wannan tambaya wasalisu ashariha ma rawahu al-Imam Ahmad wa Ibn Majah min hadith Abi Talha al-Ansari anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a bayan hajj wal umra har ila imamu ahmad ya fitar daga riwaya da riwaya daga abu talhat al ansari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa jama'a bayan hajj wal umra sai dai a cikin lafazin kamar yadda a cikin sunan ta imamu ibnu maja qarana ne ba jama'a ba qarana ba jama'a ba haka yazo a cikin littafin imamu ahmad da sunan ta ibnu maja da kuma gashi kamar da ya faɗa warawahu dara qutni haka nan dara qutni ya fitar da shi wa fihi hajjaj ibnu arta akwai hajjaju ɗan arɗa a cikin isnadinsa wanda hajjaju kuma yana da matsala a wajen haddasa sai dai isnadin riwayar tabbatacciya ce ko da isnadin na da wata 'yar matsala malam muhammad nasirin albani ya tabbatar da ainihin ingancin wannan isnadi rabiu shariha sai kuma na goma sha hudunsu daga cikin hujjojin ya ce Marawahu ahmadu min hadisul hirmas ibn ziyadin albahiri riwaya ainihin wani mutum mai suna alhirmas ibn ziyad ibn malik ibn amrin albahili ɗaya daga cikin sigarus sahaba ne wannan eh, ya tabbata a cikin sunanta al'imamu ah, annasa'i a cikin almujtaba da cikin al kubra cewa wannan yaro ne ɗan mitsitsi lokacin da ake a ga manzala salama da kan da kanshi ya ba da labari cewa shi ma yana ɗan yaro ya miƙo hannu sai manzo Allah bai bashi hannu ba saboda mubaya akwai akwai tabi'a a cikin shi akwai lawazim kuma yaro ba zai iya lazimtar su ba sannan a matsayin shi na yaro dan musulmi baban shi da sauran iyayen shi sun wadatar da shi akan yin mubaya sai manzo Allah bai bashi hannu ba dan kai ya daura mishi taklifar da ba zai iya ba da kanshi ba da wannan labarin ya zo aikin hajjin tare da baban shi ana goye da shi a bayan jaki ko rakuman baba ya daga cikin sigaru sahaba amma mu'ammar ne ya daɗe kwarai a rayuwa kamar da zahabi ya ba da labari ya rasu da shekara 95 ko 90 a wata riwaya ko 95 eh, na manta bidobt sannan kamar da ibnu manda ya faɗa a cikin littafin shi na tarihin sabai da yi marifatu sahaba na ibnu manda cewa wannan bawan Allah ya zo na ƙasar yamama kuma shine karken sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwa a kasar Yamama Allah ya kara musu yadda da shi da baban shi ainihin Ziyad ibn Malik dukkanin su ainihin wato sahabbai ne a sun zo sun musulunta a cikin tawaga Abu Umamata al-Bahili daga cikin wanda suka zo cikin tawagun da suka yi ta zuwa wufudu din nan kenan ko to Abu Umamata al-Bahili shine jagoran su zaka shi ma Bahili ne sunan shi kenan al-Hirmas ibn ziyad ibn malik ka taba jin wannan suna a gari da wuya da wuya ka ji mai irin wannan suna alhirmas ko a cikin sabai bayi da yawa eh. <clears throat> to wannan hadisin a takeice yake cewa daga hirmas ibn ziyad al-bahi wannan bawan Allah hirmas yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qarana fi hajjatil wada'i bainal hajji wal umrati yayi kirani ya gwama tsakanin aikin hajji da umara a ainihin wato aikin hajjin bankwana sai dai a wannan riwayar jama'a ba ta cikin littafin musnad na al'imamu ahmad ba ta cikin a cikin musnadin shi wannan sahabi din babu wannan riwaye. tsakani da Allah a iya dan kankanin leke-leke na baya ciki akwai da hadisan da suke wurin hadisai da suke magana akan aikin hajji shi cewa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen jifa manzo Allah yayi wata magana ya tambayi baban shi ne manzo Allah ya ce ci ga abin da manzo Allah ya ce ya ga manzo Allah yayi kaza ya ga manzo Allah yayi kaza amma babu magana akan wannan ma'ana eh, al-Hirmas ibn Ziyad al-Bahili bai ruwaito wannan ba wani wahami ne ya faru ga Al'imamu imam Ibn al-Qayyim Allah ya gafarta mishi ah, mu lura da cewa duk waɗannan abubuwan da ka yake rubuta su da ka yake sardin su haka to ko babu wani abin mamaki ko abin a tsaya ana jinjina idan aka ce ya yi canza wani lafazi ko ya danganta wani ga abin da ba shi ba ne wannan yana faruwa ga duk mutumin da ke magana da ka duk mutumin da ke magana da ka haka na faruwa da shi kai mutumin ma da ke kwafa daga littafi haka na faruwa da shi wannan lawazi ne na dan adam Allah ya gafarta mishi wa khamisu ashariha ma rawahu al bazzaru bi isnadin sahihin an ibn abi awfa qala hakanan al'imamul bazzar ko al'imamul bazzar shine ainihin al'imamu ahmad ibnu amr ibnu abdulkhalik al-bazzar babban malamin hadisi daga cikin masu rubuce-rubucen hadisi wanda ya rasu ya da shekara 292 kamar shekara 1000 da ɗaya da shekara 46 kenan a cikin musnadul bazzar shine littafin nashi ya ruwaito da isnadi ingantacce daga ibnu abi aufa abdullahi kenan ibnu abi aufa radiyallahu anhu wa an abi qala yace ma jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bayna alhajj wal umra li'annahu alima annahu la yahujju ba'da amihi dhalika kaga wannan irin magana da muka ji daga suraqatu dan malik ko yace lalle lalle amin ba daga suraqa ba daga daga katada daga abu daga abu katada ko Manzan Allah ya yi kirani tsakanin aikin hajji da umara ne saboda ya san cewa ba zai dawo ba zai rasu kafin a dawo wa kadiki da a wannan riwaya Alimamul Haisami al ya tabbatar da ingancinta a cikin Majma'uz Zawaid da da ainihin yayi wakila wa qad da na Yazid ibn Ata'in akhta'a fi sanadi ya ce a cikin isnadin wannan riwaya an ce Yazid dan ya yi kuskure al-Imam al-Bazzar shi ya faɗa haka da kanshi a cikin Musnad din Ya ce akwai kuskure wa qala akharuna la sabila ila taqti'atihi bighairi dalil wasu kuma suka ce babu dalilin da zai sa a kuskurantar da wannan sahabi amin wannan mai riwaya ba tare da wata hujja ba wajen danganta hadisin da raffa'a shi ne ake ganin ya kuskure shi bazzaru da ya kawo ya fada amma wasu kuma suna ganin babu kuskure ala ayi halin magana ce tabbatacciya wasadisu ashariha ma rawahu al-imam ahmadu من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرن الحج والعمرة من زن الله يا قوام أيكين هجد عمرة إنج جابر فطاف لهما طوافا واحدا يمس طوافي قد لا هكا الإمام الترمذي يرويته رواه الترمذي الترمذي يرويته شي وفيه الحجاج بن أرطاح ya sake cewa akwai hajjaju ɗan arta a cikin isnadin wa hadithuhu la yanzilu an darajatil hasan ma lam yanfarid bi shay'in aw yukhalif as-siqat hadisin shi baya yin ƙasa da matakin hasan matukar bai kadaitu da riwaya ba ko kuma ya saba wa amintattu a can baya can baya kasusuwa da baya sosai ba zan iya tana lamba ba mun wani karatu da muka tattauna ah, gwargwado akan akan wannan mas'ala ta hajjaju dan arfa ko na fata yan uwa su koma kaset din ni ba zan yi tan lamba ba gaskiya saboda Allah ko kuma su koma littafin siru alamin nubala a tarihin sa da littafin tahabibul tahabib tahdhib na ibn hajar da littafin ainihin wato mizanul i'tidal fi naqd rijal na al-imam Shamsuddin az-Zahabi ha ila yau dan kaga bayanan da malamai suka yi game da ainihin malam Hajjaj dan Arda Allah ya gafarta mai malam yace sabiu ashariha ma rawahu al-imam Ahmad min hadisu ummi Salama qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce na ji manzon Allah yana cewa ahillu ya ala muhammadin bi umratin fi ya ku mutanen gidan manzon Allah sallallahu ku ɗauki harama da aikin hajji cikin umara da suwa yake da matan shi da ƴaƴan shi da jikokin shi duk waɗanda ake cewa ahlul ba wai waɗanda wasu suka ware suka ce sai su ba kaji yace musu ya ala muhammadin dukansu alu muhammad ne ina fata mun gane sai ma ya ci gaba da cewa wa saminu ashariha sai kuma na goma sha takwas daga cikin ainihin wato waɗannan dalilai shi ne dalilin nan na ma akhrajahu fi ma abinda suka fitar su bi ɗin su bukhari da muslim kenan a cikin littafansu wallafu li muslimin lafazin na riwayar muslim ne an hafsata daga hafsa uwar muminai qalat tace qultu lin sallallahu alaihi wa ala wa sallama nace da manzon Allah ma sha'anun nasi hallu wa lam tahilla anta min me ya samu mutane na duk sun warware harama umaransu suna ta harkokinsu? gashi kai kuma jagoransu ba baka warware ba qala sai ce da ita in ni qallattu hadi aini na riga na ratayo hadaya na taho da ita wa labbattu ra'si kuma na tara gashi a kaina fala a ahillu hatta a hilla min alhaji bazan warware haramata ba sai na gama aikin haji wannan riwayar bukhari da muslim kamar yadda malam ya faɗa wa hadha yadullu ala annahu kana fi umratin ma'aha hajji wannan na bayyana maka karara cewa wannan yana nufin manzon Allah yana cikin umara ce wacce ke haɗe da aikin hajji babu tsaga tsakaninsu fa innahu la yahillu min al-umrati hatta ya hilla min alhaji don haka umarar shi ba za ta ƙare ba sai ya ƙare ke aikin haji wa haza ala asli malikin wa shafi'i alzam wannan a bisa tafarkin malik da shafi'i ya fi ƙarfin dalili da za a kafa masu hujja da shi domin su suna kafa hujja suna cewa duk wanda yake ni bai halasta ya warware ba sai ya yi tsawaful ifada kuma sai gashi annassin manzo Allah an samu shi ma bai warware ba yace ba zan warware ba sai yi dawaful ifada da kuma suka shafa irin su toka suka ce ifradi shi ne ke cewa alzamu ya fi alazimta musu hujja cewa kun ce kirani ba a warwarewa sai an yi dawaful ifada ko eh to mun samu a hadisi manzo Allah bai warware ba sai da ya ifada ya kuka ce kuma shi aikin hajjin shi ba ba ba kirani bane suka ce ifradi ne suka ce saboda ai yana cikin harkoki ne na karantarwa da kaiwa da kawo yana koya mutane suka yi ta maganganu za a gansa cikin shiru a takaice game da muka ambata ɗazu jama'a akwai afdaliya ta tamattu'i kan sauran aikin haji kuma shine kaɗai aikin haji da ya kamata ka yi matukar ba hadaya ka kora ba idan kuka kora hadaya sai ka yi aikin da manzan Allah ya yi na lazimta haramun ka sai ka gama tsawafin ifada an samu wannan fassara daga sabi Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Zubair daga cikin malamai kuma Al'imamu Ahmad ibn Hanbal haka nan Shafi'i a ɗaya daga cikin maganganunsa za ga waɗannan maganganu a cikin littafin al al-Qurtubi musamman a cikin tafsirin ayan faɗin Allah wa atimmul hajja wal umrata lillahi a cikin suratul baqara malai ci gaba da cewa baya ga haka sai yake cewa li'anna al-umrata umratan لأن mu'utamira umratan, المؤتمر عمرة مفردة لا يمنعه عندهما الهدي من التحلل domin mai yin ainihin umara wacce take umara ce ita kadai babu abin da ke hana shi warwaruwa hadaya ba ta hana shi warwaruwa daga umararsa idan ifradi kake yi da zaran ka gama shi kenan sai ka warware ko da ka taho da hadaya idan ifradi kake zaka warware zaka fitar abin nan daga daga ainihin ihraminka wa inna ma yamna'uhu umratul qirani abinda ke hana mutum warwarewa ita ce umra ta qirani fal hadisu ala aslihima nassun hadisi a bisa tafarkin mazhabin maliku da mazhabin shafi'i nassi وتاسع عشرها ما رواه النسائي والترمذي عن محمد بن عبد الله ibn al-harith ibn nufail ibn al-harith ibn abdul daga wani shi ma jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna muhammad dan abdullahi abdullahi dan haris dan nufail dan haris dan abdul muttalib sai dai mu kiyaye jama'a wannan mutumin al imam ibn hajar da yazo tarjumar sa yace maqbul a cikin takrib kenan kuma ibn ya ce maqbul kamar yadda ya bayyana da kanshi a muqaddima Ya ce idan na ce makabulin ina nufin indal mutaba'a wa illa falayyinul hadith ina ce makabul ina nufin idan an rako shi a kan riwayarsa in babu rakiya to layyin ne hadisi ne mai rauni bil istikra yau da gobe malamai sun gane cewa ibnu eh, ibnu yana faɗan wannan magana ne galibi ga masu riwayar da ya samu cewa ibn hibbana ne kadai ya amince da su irin waɗannan masu kama da majhulan nan waɗanda ibn hibbana ke amincewa da su a samu malamai ba su amince da shi shi amincewarsa ba ka koma cikin littafin tamamul minna a muƙaddimarsa ka karanta waɗannan maganganu to galibi kamar shi kanshi wannan ibn hibbana ya amince da shi amma amincewa ce wata take mai dungu saboda ibn hibbana a manhajinsa yana amincewa da waɗanda sauran malamai suna lissafa su ne a matsayin majhulai ko masturai shi ko sai ya amince da su a bisa cewa al'aslu hu hu asituru, asali a goshi shine cewa lafiyayyu ne su ba su da matsala to irin wannan amincewar da Ibn hibbana yake yi wa malamai masu riwaya malamai mu muhaqqiquna ba su amince da ita ba sai an tantance to idan ya samu irin ta shi ibnu hajirin yi da wani bakin na wani malami daban idan ya zo kai a cikin takaribu sai ya ce makabul mu kiyaye wannan so da dama an kaba haka bil istiqra ka gani insha Allah wannan ɗaya ne daga cikin irinsu sai malam ya ce wannan mutum ya ce annahu sami'a sa'ad ibn abi waqqas ya ji babban sahabi waliyin nan na Allah sadu dan abi waqqas Allah ya kara masa yarda da shi da wadhahaka ibn qais suna wani rikici suna musayar zance da sahabi mai suna abbahak ibn qais ibn khalid abu mu'awiyata al-fihri wannan wani sahabi ne wanda yana daga cikin ingarman sahabbai jama'a yana daga cikin sigaru sahaba wanda suka zauna ƙasar dimashq ya je rigingimu na fitanar siffin tare da mu'awiya eh, jarumi ne ya rike mu'awiya ayyuka da dayawa. shi ne aka ce ya zauna akan raƙumi ko doki musamman kafar tana jan ƙasa sai dai ya kama ya rike yadda ka san kawo keken yaro saboda tsayi in ya zauna a kan raƙumi sai kafar shi ta dinga jan ƙasa sai dai ya kama ya tare haka saboda tsawo in garma ne jarumi ne haka Allah ya yi shi kamar basamudi na fata mun gane radiyallahu anhu bayan mutuwan Yazid dan Muawiya ya shiga cikin fitinar mulki farko ya goyi bayan ya goyi bayan Abdullahi dan Zubair daga baya ya koma goyen bayan marwanu dan hakan? da ƙarshe shi ma ya bayyana shi kawai shi ma halifa ne sai da aka zo aka yi ta taɓarza da ƙarshe aka kashe shi Allah ya gafata mishi to wannan mutumin sai aka ji shi da shi da abin nan sahabi sa'ad dan abi waqas ɗaya daga cikin as-sabiqun al suna musayar zance ama hajja muawiya ibn abi sufyana shekarar da muawiya aikin hajji yana matsayin halifan musulmai wahuma يذكران التمتع بالعمره الى الحج سنا hajj suna tattaunawa akan tamattu'i da umra da aikin haji wato kirani kenan wannan nuna halastin tattaunawa aikin haji baya daga cikin falara fasa wala fusuka wala jidala fil baya daga ciki yin tattaunawa don gane wani abu na addini musamman wanda ya shafi aikin da ake ciki baya ciki yace faqala dhahaku sai dhahaku yace la yasna'u dhalika illa man jahila amra Allah babu wanda zai yi tamattu'i bil umrati ila al hajj sai mutumin da bai san al'amarin Allah ba sai jahili fa qala sa'd sai sa'd ya ce bi isa ma qulta ya ibn akhi tir da wannan kalma ta ka ya kai dan an uwana fa qala dhahaku sai da haku yace fa inna umar ibn al khattab naha an zalika to ai sahabin manzon Allah ne umar dan khattabu halifa ya hana wannan qala sa'du sai sa'du yace qad sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ko umar ya hana dai manzon Allah yayi wa sana'anaha ma'ahu kuma mu ma nan su sa'adu kirani muka tare da manzon Allah qala tirmidhi tirmidhi yace hadisun hasanun sahihun to amma kamar yadda kaji wancan mutumin Muhammadu dan Abdullahi dan Haris dan Naufal wato babu wanda ya amince da shi sai ibnu Hibbana daka wannan isnadi ne ba'ifi jama'a malamai sun tabbatar da rauninsa malam ya ci gaba da cewa na'am na'am na'am eh yi gashi mun ji akalla daga sahabi guda biyu fahimtar su ne ijtihadin su ne manzo Allah bai bayyana haka ba amma dai ya ta yi maganganu da suke nuna alamun haka su kuma suka yi wannan istinbati da maganganun tun daga kan kirayen aikin hajjin da suna hajjatul wada da kuma yawaitawa da yake cewa khudu anni manasikakum ku zo ku koyi aikin hajjin ku a gaba gare ni fal'alli la ahujju ba'da ani hada wannan sa daga cikin isharat su kuma suka yi istinbati daga wannan isharat kamar yadda kuma Abdullahi dan Umar ya bayyana a cikin wayan Muslim cewa suna ta cewa aikin hajjin bankwana aikin hajjin bankwana ba su gane ma'anar bankwanan ba sai da manzo Allah ya rusu da suna fassara bankwanan da aka zo aka haɗu a wurin da hanya ta raba sai kowa ya ma kowa abin nan goodbye da za ce da wasu kenan shine ne ko a gaida gida mutanen madina suka kama hanyar madina mutanen Daifa suka kama hanyar Daifa sun ɗauka wannan shine bankwana ashe ban kwana ne manzo Allah yake da duniya maganganun kuma da ya ta yi a cikin hudubobinsa da ya yi a arafa a mena da sauransu ya bayyana wasu kawai da amma na musulunci wanda su ma suke alamta da wuya ya sake samun chance na irin wani maganganun cewa a yi kaza a bar kaza a kyautatawa mata a yi riko da addini na ban muku addini na na ban muku sunna na ban muku alkur'ani na ban muku mutanen gidana ku mutunta su duk waɗannan maganganu ne eh, na irin mutumin da ke ban kwana ina fata mun gane Sudaka da haka istinbati ne tabbatacce sabai suka yi amma shi manzo Allah bai faɗa qarara yace qarara ala wajhil qati yace bazan kai badi ba ya faɗi wannan ba amma yace watakila bazan kai badi ba tayi kuma yana sanadin amma saboda tausasawa tashi ba zai faɗa qarara ba dan ya faɗa qarara tun daga lokacin za a fara makoki yes sai na bakar da yake da zurfin basira ko da aka saukar da suratul uh, uh, a jaa nasrul fatih ne ko ita ce ko haka ne a cikin hadisun bukhari da muslim sai a sai kuka, sai sa yana kuka sai suna cewa me samu wannan tsohon me na kuka sai yake ce musu ai wannan sura tana alamta cewa manzan Allah ba zai kai baɗi wani tana ma'ana shi ya fara juyayin rabuwa da manzan Allah tun lokacin ya tsinkayo cewa wannan sura bayani ne akan tafiyarsa ta zo to ire-iren waɗannan su ne sahabbin suka dinga istinbati daga cikinsu cewa wanzu Allah ba zai kai baɗi ba shi sa sai ya haɗa ya yi duka biyu wannan istinbatin su ne kuma istinbati ne sa'ib insha Allah wallahu ta'ala ala na'am mm yayi kirari na'am mm Hmm. yana da dabbobin a can ban gane ba misali sai aika da kudi a sai mashi dabbobi a makka anan anan sai ya tafi da su kirani zai yi of course idan mutum daga nan misali ya tafi da raƙumi ko rago ko saniya daga nan misali ya sa shi a kago ko a kwali da ka sai kai sai ne za ka yi daidai shi yawa ko ka hau kan shi ka zauna ka yi zai haka kai maka da zai yi kai haka ko kuma idan ka je bakin harami kafin ka shiga misali mukaddara an ka je madina ko daga zulhu laifa sai ka hau shi zuwa makka za iya yin haka ga ya fi saukin wahala ko daga abin nan juhufa inda zai yi ko ka hau shi in dai har yi ka shiga da hadaya makka to dole ne ka yi kirani don wannan shine aikin hajjin mutumin da ya shiga da hadaya da nassin ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma aikinsa inda zai yi haka shi zaka yi amma in bai yi ba to sai dai tamattu'i na'am yawa idan kuma ka siya dabbar hadaya wadda wani ya shigo da ita daga wajen harami kana zuwa maka sai ka ya ta to kai ma ya lazimce ka yes in ka je kasiya da ganganci irin na dan Najeriya misali kana zuwa ka gana sai da dabba hadaya sai ka siya sai zama ashe an shigo da ita ne ba yar makka bace ko to nan ma kai ma ya lazimce ka zaman kirani kuma karka karka ji abin nan wato takaici ko kyashin yin haka zama cikin ihramin ai bauta ce ibada ce ya kamata mu san wannan da zai yi zama cikin ihramin ai duk wannan zaman da za ka yi wanda babu yin ayyuka da suka halasta gare ka ai ibada ce a matsayin ibada kake kana da bambanci da wanda ya tamattu'i shi an mishi sassauci sai kuma ka hau azima kenan wallahu ala na'am Hmm. hmm. Eh. Hmm. ya yi halluli ya furta tamattu ya nikatinsa ma'ana zai umara sannan ya warware ya jira na aikin hajji ko amma da ya shigo makka sai sai hadaya sai zama hadaya kuma an koro ta ne ta shigo daga wajen harami da ish'arinta to in dai sanda da ya sai hadayan yana cikin ihramin umara bai riga ya tahalluli ba to ya saka shi a cikin sarkakiya shine magana amma in sai da ya gama hadayarsa amin umararsa ya riga ya aski ya cire sai kuma ya je tikka ya gani ya siya ba matsala akan wannan kamar da galibin alhadai suna siya ko kuma tun daga nan ana sa kuɗin da za su biya hadaya a cikin kuɗin aikin hajji ko amma ba a zuwa a saya galibi sai ranar tarwiya ko ma ranar sallah ko kuma ai booking amma dai ba a biya kuɗin ba da dai sauransu kamar da ake yanzu a zamanance amma in dai yana cikin haramin shi ne na umara ya je ya sai hadaya to lokacin ya sa kan shi a cikin wannan sarƙaƙiya ɗaya yake da mutumin da ya shigo da hadaya yau idan ba a shigo da daga waje bare in ba a shigo da ita ba eh ok an shigo da ita ba matsayin dabba hadaya ba ko amma kuma sun mabada da sahibiya an yabi a saboda ya sami mai sayi ko haka kake nufi an shigo da ita ba matsayin dabba hadaya ba matsayin abun hawa sai mai ita ya ga damar ya siyar sai kuma wani ya siya wanda ke tamattu'i bai sai dabba hadaya ba don sai da ya siya ta yanzu ya niya hadaya da ita wanda wanda ake nufi abinda suke yi shine mutum zai taho da su da yawa in yazo sai ya dinga siyarwa yana amfani da kuɗin wajen guzurinsa ko bukatunsa ko kuma ya kyauta da su kamar da sayyidina ali ya ba manzo Allah kyauta ya ba wani ya ba wani to duk wanda aka bashi wannan kyauta in ya karba shi ma dole sai dai inda yana cikin haramun sai dai ya kira ni wannan a yanzu yana da wahalar yiwa jama'a ma dauka da sauki saboda al'adar yanzu ba a shiga da hadaya dukkan mu nan da muka yi aikin haji ni dai ban ga hadaya da na yanka ba ban san kona ne malam ka ganta ba ka gani sai dai a ce an yanka ma a baka rashid kawai ka wuce to zaga irin wannan sai a hankali ba kama ga kalar ragon ba za ta ka kasi shi sai dai a ce kawai an yanka ma ne an yanka ba yanka ba wallahu alam <laughs> eh a a a mu ba ma shigowa da su mu eh su suna shigowa da su ai yan kasuwa ne yawa ai ba mu magana su ba ina nufin mu nan mu kwanta da hankalinmu saboda galibi ba ba ma shiga da su daga nan kuma an kaje ba wanda zai baka kyauta kuma ko kana so ka siya ma ba za ka ga inda ake sarrafa in ba ka san kan garin ba yawa kai ka san kan gari ne shi yasa ko ba haka ba wataƙila ba zuwanka na farko bane wannan you see to amma galibin alhazan na waɗanda 'ya'yansu ne suka biya musu ko sun ci gadon wata tsohon gona suka sayar suka je za su soke hadithul islam ina ma wani ma ba inda wani gidan da aka soke shi ma bai sani ba ina ya san inda zai siyayya so galibi wannan bata saba bata cika zama ishu ba amma dai a sike hance idan haka ya faru kamar yanzu ga Alhaji Bashir yaushe ka siya a a daidai sanda kake cikin umara ne ka siya kana cikin umara kai ta yi kai baka cikin kai ma kesin da ake magana da ka siya ina ka ajiye shi to duk ba matsala bane wannan ana maganan wanda ran da ya shiga da ihramin umarsa sai ya ga dabba ko kuma musamman ya je kasuwar da ake sirwa je siya kamar yadda mutanen yawan da ke shigowa da shi ai suna kawo mafi yawa su mutanen ƙasar makka ne da sauran larabawa waɗanda suke zuwa aikin hajji individual ba irin yadda mu ake kai mu daga nan ƙasa a hukuma alhazai ba ƙasashe da dama ko nan nijar ba su da hukuma alhazai haka gana. sai dai akwai agent agent afrat individual agent da suke tafiya da alhazai to su ne da sun je sai su sai musu saboda in ka bari ranar sallah din suna karewa ana neman su a rasa ko kuma idan demand ya yawa sai su ƙara kuɗi kamar yadda kowa ya sani ko da anan ne sai a wayi gari an ƙara musu kuɗi inda an ce riyal 350 zuwa 400 sai ka ja kuma riyal 500 600 kaga kuɗi sun ƙaru idan ko ka ban musu din kasiya ka ban musu abin da ka biya na kiwon shi bai da wani yawa na abincin da zai ci kwana ɗaya biyu uku ka zo ranar sallah ka shi kayanka a takaice dai idan ya tabbata ka sai rabba hadaya wacce aka shigo da ita harami da niyya yin hadaya ko da da niyyar siyarwa ne kamar irin na mutanen yaman din to to ya zama kirani su mutanen yaman da kake faɗa malam a tarihi ya fi shekara dubu suna yin wannan sana'a ga karanta ya fi shekara dubu sana'a su nan shigowa da dabbobin hadaya cikin ƙasar makka malaman da suka ba da tarihin makka da aikin hajji shekara fiye da dubu sun faɗi wannan waɗanda kake ganin su sun gaji sana'a ne so ba sabon abu bane ba shi muke cewa babu ba mu dama daga nan ko da ana tafiya da kafa ɗabi'ar rayuwa ba ta hukunta haka ba saboda nisa dabbobin da wuya su kiyaye wannan wahalar da wuya su isa lafiya da wuya a ce daga nan Najeriya ka kama hanya zuwa Makka akan raƙumi Don dai raƙumi ma shi da yake jajatacce ne amma saniya ko doki da wuya su kai lafiya to kuma ko da doki ya kai kaga ba a hadaya da shi sai dai ka sai da shi ka sai rago ko to haka saniya duk da ana hadaya da ita za ta sha wahala to yawanci kuma dama ba kan dabba ake bi ba ana tafiya ne akan wasu ababen hawa daban amma dai motoci a zamunan baya ko jiragen ruwa ko kuma tafiya da kafa da makamantansu wallahu ta'ala ala sai ma da ya ci gaba da cewa wa muraduhu bi tamatu'i huna abinda yake nufi da cewa at-tamattu'i bil umrati ila al-hajj anan yana nufin yana nufin bil umrati ila al-hajj yana nufin tamattu'i kirani ahadun nawaihi wanda shine ɗaya daga cikin nau'in tamattu'i akwai tamattu'i a yi umara a warware ko kuma tamattu'i a yi umara a wuce zuwa aikin haji wa huwa tamattu'ul qiran akwai tamattu'ul umra ko kuma tamattu'ul qiran wa huwa fa innahu lughatul qur'ani dan wannan shine harshen da alqur'ani yayi magana da shi da qur'ani yace wa atimul hajja wal umrata lillahi fa in uhsirtum fa in uhsirtum famastaysara min al wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadiyu mahilla sai ce faman kana minkum maridan aw bihi min ra'asihi, fa min siyamin au sadakatin aw nusukin fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj to wannan ya ce lokacin fa idza amintum in kun shiga cikin aminci wato kun zama ba fa in bakin fa in shi shine wanda aka hana su shiga maka ko sai suka yanka hadayar su nan inda suke da su manzo Allah suka yi a Hudaybiya to wannan kuma fa'iza amintun amintum idan kun shiga cikin aminci yayi ta'abiri da fa'iza bai ce fa in ba kaga can yace fa in uhsirtum saboda in la tufidu tahaqquqal wuqu ba dole bane koyo shi abun ya faru idan aka ce in amma idan aka ce iza to tufidu tahaqquqal wuqu dole zai faru da haka da Allah ya ce iza ja'akal munafiquna dole munafikai za su zo su wannan magana ko ba su isa su ce tunda Qur'ani ya sauka ya tona musu asiri bari su fasa ba su iya fasa ba mu'jizar Qur'ani kenan dole su zo su fada kuma su sun fada din ko mun gane to haka nan da yace fa in uhsirtum in tayu aka katange ku nan kuma da yace fa iza amintum in kun shiga cikin aminci to tabbas za ku shiga cikin amincin sai ku mene a famanta ta abil umrati ila alhaji famastaisara min alhadi Allah ya ci gaba da cewa ya ba da labari cewa fa wa man lam yajid fa siyamu ayamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila ko a cikin suratul baqara ne shi ma ko sai mu ce da yake wannan shine ma'anan wa huwa fa innahu lughatul qur'an was sahabatu alladhina shahidu at-tanzila wat ta'wila shahidu bidhalika sabon da suka shaida attanzila tanzila saukar Alƙur'ani wata awila da aikata fassarar Shi ne ma'anar tawili anan Ƙur'ani ya sauka akan idansu sannan manzan Allah kuma ya aikata fassarar a akan idansu walillahi darruhum wa radiyallahu anhu. na daga cikin falalar sabai shine su sun yi aiki da musulunci gaba ɗaya. sun ga ana aiki da shi duka ƙur'ani komin nauyin abin da kake ji na ƙur'ani babu wata aya da ba aiki da ita ba a zamanin wanzu sallallahu alaihi in wani bai gani ba wani ya gani muku yanzu akwai ayoyi da dama a cikin alkurani wataƙila ya fi rabin alqur'ani wanda ba mu aiki da shi ba ya fi rabi wataƙila akwai wanda za mu yi aiki da shi din amma ba mu ma san yana cikin qur'ani ba mu aiki da shi ba akwai wanda mun sani kusuri ko ganganci ko rashin biyayya Allah cikakkiya ta hana mu aiki da shi akwai wanda mun sani ba mu ganganci ba ba mu kusuri ba amma ya fi ƙarfinmu mun samu kan ma inda ba za mu yi aiki da shi ba yanzu hudud da ire-iren su ba su aikatuwa a ainihin wato wannan ƙasa mu. akwai abubuwan da kuma al'adu sun hana aiki da su in ka ɗauki kamar masail da suke da alaka da hijabi da saki da aure da takaba da makamantansu wasu al'adu sun hana aiki da su musulmai ne amma ba su aiki da karatun kuma suna kan tashi kullum mutum nawa ne yanzu ya saki matashi ya mata tamattu'i ya biya ta ya biya ta kuɗin saki kamar da ake biyan kuɗin aure akwai sadakin aure akwai kuma sadakin saki da Allah yake cewa idan kun saki mata fa matti'uhunna alal musi'i qadar wa alal muqtari qadar idan ka saki mace a irin wannan zamani ba za ka ce ko ta tafi ba sai ka ɗauki kuɗi mai tsoka gwargwadon hali sai ka bata idan mutum miliyoniya ne sai ya ɗauki miliyan biyu ya bata ko miliyan biyar <laughs> shi ne to waye taɓa yin wannan yanzu tare da yawan sakin aure a ƙasa wasa misali baka taɓa jin labarin wannan ba ga wannan al'ada ce ta hana ma yake shi. mugu al'ada ta mu ta wasawa walillahi darruna Allah ya shirye shi mu ma wasawa alal misali kenan sannan ku akwai abubuwan da kuma wasu ba a ma san fassarar su ba shi sa ma ba a da su. kamar yanzu misali faɗin Allah da yake cewa wa atun nisaa saduqatihinna nihla ku baiwa mata sadakin su cikakke wajibi ne a basu galibin mutane suka bi fassara nan cewa suke yi miji ne aka ce ya da sadaki ko ba ne bane fassara miji dama ba zai hana sadaki ba mutumin da yake Allah Allah a bashi shi zai hana sadaki abinda aya take cewa shine masu rike da marayu masu rike da marayu waɗanda za a kawo sadakin mareniya da take kasa shi ko ƴan riko ko ƴaƴan wanshi a irin wannan zamanin namu da za a ce a je gun babban wanmu a kai sadaki mu ba za mu iya yanke magana ba sai ya yanke yana ina a ce yana fandogari ko yana kakiyayi sai an je gare shi ko to idan aka kai mishi galibi bisa al'ada sai ga kawai wannan ai ta faɗi ga sassa ne sai kawai ya hau ya ci gaba da cin tsire yana kai shi sai ranar ɗaurin aure a zo ba gado ba kabet ba komai ina kudin sadaki a ce an kai baba na gari kaza ya cinye ko shine Allah ya hana ya ce wa atun nisaa saduqatihinna nahira ku ba su sadakin su kawai wanda ya cinye musu fa in tidan lakum an shay'in minhu nafsan in ko ita da kanta ce to baba ba ka dauki 10% baba ko abba ko wane ne ko to babu laifi wannan shine asali abin da ayi take nufi bisa al'adar larabawa da suke yin haka a ainihin wato jahiliya an ka bi siyakin ayar zai bayyana maka haka saboda a siyakin ayar an fara magana ne akan hana mazaje takurawa marayu su aure su in hasu Allah tuqsitu fil ma fankihu ma tsaba minan nisa'i dan suna rike yan mata ko yan yara marayi in suka balaga maimakon ya bari ta auri wani sai ga in ta auri wani to wancan ya aure ta hada abin ta gada kenan sai ga kai ba zai yiwu ba shi sai sai san yadda dai da karfin tsiya shi ya aure ta ko in babu aure tsakanin su sai ya ba dan shi ma'ana dai abin yana nan dai a gidansu kenan sai Allah ya ce ah, ku dinga barin su su zabi matan da suke so mazan da suke so kuma ku je ku zabo su ku aura wannan misalai ne kawai to sabai sun shaida aiki da alqur'ani shine ta'awil hudun ko ولهذا قال ابن عمر tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bil umrati ila al haji dan haka sayyidina abdullahi dan umar yace manzon Allah yayi tamattu'i da umra zuwa aikin haji fa bada'a manzon Allah ya fara fa ahalla bil umra yace labbaik allahumma umratan thumma ahalla bil haji sannan kuma rana aikin haji yace labbaik allahumma hajjan wa kadhalika qalat aisha haka aisha take cewa wa aidan har ila yau fa innal ladhi sana'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abinda manzon Allah yi huwa mutu'atul kirani bila shakki babu shakka akan cewa mutu'a ce ta qirani kama qata bihi ahmad kama inda imamu ahmad ya faɗa qarara mun faɗa a baya ko wa yadullu ala zalika anna imran ibn husayn ƙala. daga cikin abin da ke ƙara bayyana wannan shine imran dan husayn yana cewa tamatta rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa tamatta'ana ma'ahu manzon Allah yayi tamattu'i na ƙirani mu ma mun yi muttafaqun alaihi wa huwa allazi qala li mutarrif kuma shi imranu din shine mu wa mutarrif uhaddithuka hadisan asa Allahu aka yanfa'aka bi barin gaya ma karatun zai maka amfani inna rasulullahi sallallahu alaihi salama jama'a bayyana hajjin wa umra manzon Allah ya haɗa haji da umara da haka wannan hajji da umaran ma'anar shi kenan wancan tamattu'i summa lam yanha anhu ta mata ko manzo Allah bai hana ba har ya mutu inna rasulullah wa huwa fi sahih muslim ya cikin sahih muslim fa akhbara an kiranihi bi qawlihi tamatta kaga kuma ya bada labarin kiranin manzon Allah ya kira shi da suna tamatta wa bi qawlihi kuma ya sake bada labarin shi da suna jama'a baina hajjin wa umra za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi